are not serious. Iye? I mean you are not serious. To ni dai na ga yamma abin da ya fi sauki kenan kawai ka rabu da ita. How dare you? Kai ne zaka gaya min rabu da matata? To ai ba wai na ce lalle ka rabu da ita dole ne ba fa shawara ne. Kai zaka bani shawara? Ha, ikon Allah shawara ce fa kuma ya kamata. Ba na bukata. Me nasara kana bukata kana bukatan a baka shawara. Ai nace maka ba na bukatan kuma ka ce wani abu ka nace. Kai kai wato fa malam Aminu sayar ya haɗa cakwaki a fim ɗin labari na gaskiya akwai matsala. Matsala. Ce irin matsala? Matsaloli da yawa ma kuwa, ku ne matsalan fim din ko baki san abin da ya faru ba No, me ya faru? Oh, baki san ma abin da yake faruwa din nan ba ma kenan. To, abin da yake faruwa daman Maryam ce ta bari. I'm so sorry honey. na so ka baby cikin shekarar nan amma Allah bai yi ba a'a ni ba da cin zoma bani da gudu ba fani bane bebin ko ba kya gani da kyau ne mai nasara ne yawwa da haka mai nasara ka ya hakuri da abin da ya faru Allah ya kan yi abin da ya ga dama a duk lokacin da ya ga dama wannan gaskiya ne mai nasara da ina da kai akwai tawakkali Allah ya kan ba da kyautan yara ne a duk sanda ya ga dama a kowane lokaci kuma kullun a yau din nan ya ba mutane dubbai kyautan 'ya'ya daban-daban. Wannan gaskiya ne saboda haihuwa da mutuwa kullum ne sai an yi kuma. Har abada har duniya ta naɗe kullum sai ya ba da kyautar 'ya'ya. Warre kuwa haka kuma kullum sai mutane sun mutu ba? Abin da ya fi damuna shi ne. Na san abin da ya fi damun ka wato babban rashin da kai a baya matarka mahaifiyarka da kuma ƴan uwanka da yaranka. gaskiya dai abin akwai tausayi duk wanda ya ji labarin ka ya kamata ya tausaya maka saboda ka sha matukar wahala a fim din labari na Allah sarki har yanzu ina tunawa da babbar masoyiyarka wacce ka fi so a duniya wato matarka Zainab kai da ba dan mutuwa ba da ba dan mutuwa ba da kun sha soyayya sosai da Zainab din nan <sighs> to amma ya ka iya haka Allah ya ga dama kuma ya tsara ma rayuwarka amma yanzu ai ka dan huce tunda ka samu Maryam ai gaskiya ne saboda maryam ita ma fitar da banci a cikin mata ita kaɗai ce za ta yi dawo maka da farin cikin ka ko ba haka ba maryam na ce ina miki sannan ma da wahala barin da kika yi ban wahala ba ma ban yi ba to ayi kenan haka ake so Allah da ya kara lafiya to amma jikin da dan sauki sauki dai ko To Allah ya ƙara sauƙi Maryama ta mai nasara yanzu me kike so a siyo miki? Ta abin da ka san ina so. A'a ni ta zan yi in san abin da kike so ai dakta ce kawai za ta iya sanin wannan. Ka san ni ai ban san komai a kansa ba sai yanzu. Eh kuma fa haka ne saboda ke ba kuwa ce a cikin shirin fim din labari na dinnan ba daidai da fara nuna ki ba ba lalle kin san labarin mai nasara ba. Amma ya ban tausayi. Aha ba ai ba ma ke kaɗai ba ma ya ba mu kowa tausayi musamman masu kallo saboda mai nasara fa. Hmm. Na fa san yanda mai nasara yake son matarsa. To a duk abin da kika sani baki kai na yadda awwale sani ba da kuma ni a matsayina na sai na faɗa maka jibaris ta gogoro walwalim. Wannan ina jojin ne da abin da na sani ya faru a gabana. Eh confirm haka ne fa kuma saboda ke ma an gwagwarmaya da ke sosai a asibiti. Am nasarar ce ka yi hakuri fa da irin abubuwan da suke ta faruwa. Wanda sabu zuciyar ta saba da ire-iren waɗannan abubuwa. Eh wannan gaskiya ne saboda kaga jiya kaga yau <gasps> mai nasara kaga gwagwarba ya a rayuwarka. Lafiya ne ko? A ah, lafiya lau. <laughs> Lafiya lau babu komai. Ya za ka ce ba komai kuma gashi nan kana kuka. Dole in yi kuka awal saboda akwai abin da yake faruwa fa wanda in dai na gaya mai nasara ba lalle kan shi fa ya dauka ba. Stop all this beating around the bush and go straight to the point. Eh to shikenan ba damuwa zan faɗa amma me yasa kuka kira ni I'm not the small key eh to abin da yasa aka kira ka mai nasara da farko dai kai dai ka ga fa genotype ka fa AS ne yeah yeah I know what about Maryam she is the same ita ma AS ne to ka gani mai nasara wannan ba karamin babbar matsala ba ce abin da yasa ni kuka kenan <sighs> kuma kaga wannan dalilin ne ya sanadiyar zubewar cikin matar kamar yam wannan gaskiya ne sannan more to that ba nan tashin hankalin yake warre kuwa saboda babban tashin hankalin shi ne abu na farko dole ku tsaye da haihuwa gaskiya in ba haka ba kuma za ku dinga haifan yara masu sikila wanda ba su da lafiya sannan abu na biyu sai ku rabu da juna kai da Allah doctor mai nasara wannan gaskiya fa ake gaya ma kuma ya zama dole ka dauka I'm not serious iye I mean you are not serious to ni dai na ga yamma abin da ya fi sauki kenan kawai ka rabu da ita how dare you kai ne zaka gaya min rabu da matata to ai ba wai na ce lalle ka rabu da ita dole ne ba fa shawara ne kai zaka bani shawara Ha, ikon Allah shawara ce fa kuma ya kamata. Ba na bukata. Me nasara kana bukata kana bukatan a baka shawara. Ai nace maka ba na bukatan kuma ka tona abin ka tafi nace. To shikenan yayi zan wuce kwantar da hankalinka ba damuwa zan wuce. Samun rayuwa mai inganci yana da nasaba da yadda zamani yake tafiya. Wannan ne yasa shahararren kamfanin nan mai suna na Batul Sub ya kawo muku ingantaccen data. Mafi karko akan farashi mafi saukin gaske. Kasa da yanda kuke sayan data akwai ina. Za mu iya sayan kati da kowane irin layi a ƙasa da naira ɗari. Bugu da ƙari muna siyan katin kowane network kama ga MTN, Glo, Airtel da kuma Nine Mobile. Sannan da masu ƙananan kamfanonuwa da suke saran data a wajeje daban-daban. Muna ba da API documentation a kan farashi mafi sauƙin gaske. Buga katin waya da data da za ka yi amfani da ita duk a cikin na Batulu wanda da shi ne za ku iya duk wata mu'amalar zamani kai tsaye. Sannan za ku iya biyan kamar DSTV, GoTV, StarTime tare da biyan kuɗin wutar lantarki da kuma data card printing. Muna sai da katin duba jarabawa kamar WAEC, NECO da kuma JAM. Za ku iya samun mu akan shafinmu na butulusop.com. Sannan idan kana sai da data, kuma kana da aboki shi ma yana sai da data. To idan ka gayyace shi ya zo kamfaninmu ya rijista da username ɗinka, duk datar da ya sayar to kana da commission ɗinka ko da ko shekara goma yana sai da wannan abun to zaka samu wannan commission ɗin duk wani gig da ya sayar kana da kamasho a ƙarƙashin wannan referral ɗin kaga kenan idan ka kawo mutum hamsin ko sama da haka zai kasance kana da monthly salary da za ka ringa ɗauka a kowane lokaci ina matasanmu masu neman aikin yi to ga dama ta samu sannan ina masu buƙatar saka hannun jari to kuma ga dama ta samu albishirin da zan muku a ƙarshe shine ma'aikatanmu suna aiki 24 hours don marare matsalolinku sannan za ku iya samun adireshin mu. Ba cirawa, kwanar madu tsallaken yamma a turmuzi plaza shago mai lamba biyu za ku iya samun mu a lambobin waya kamar haka